مرج البحرين يلتقيان Allah ya haɗa teku guda biyu a wuri ɗaya, mai gishiri da mai daɗi suna haɗuwa kamar yadda ake gani a ido.